Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 27 ga watan Agustan shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ku makere ne tare da Hafsat Maina Muhammad za muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Bayan labarai za ku ji sharhi da Farfesa Adam Abubakar ya mana a kan karrama tsohon dan majalisar dattawan Amurka Sanata John McCain wanda ya rasu a ranar Asabar kana kuma akan wannan batu ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayi ko mai yasa a kasashenmu na afirka ba a cika karrama mutane da suka sadaukar da rayuwarsu wurin bautar da kasashensu ba lambar mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a kara alamar tarawa kana a jero lambobin bayan haka za ku je rahoto a kan taron da al'umman yankin najeriya da kamaru wanda Birtaniya ta mulke su da aka fi sani da 'yan amana suka yi muna kuma da dauke da labaran wasanni amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da ƙasar Mexico ta yi yarjejeniyar ciniki wanda ya bar ƙasar Canada a matsayin saniyar ware a ƙoƙarin sauyawa da kuma maye gurbin yarjejeniyar cinikayya ba tare da shinge ba na Amurka ta Arewa da ake kira NAFTA a takaice. da yake magana daga fadar white house trump ya ce za a dinga kiran sabuwar yarjejeniyar da sunan yarjejeniyar cinikayyar amurka da mexico This is something that's very special for our manufacturers and for our farmers from both countries, for all of the people that work for jobs. ya ce wannan wani abu ne na musamman ga masu kere-kerenmu da manomanmu daga kasashen biyu ga kuma dukkan mutanen da ke aiki babbar cinikayya ce kuma zai samar da kuɗi mai ma'ana kuma muna farin ciki da wannan lamari sosai. Kanada na ɗaya daga cikin yarjejeniyar ta NAFTA, amma kuma ba ta cikin sabon yarjejeniyar da aka kulla. Trump ya ce Amurka za ta fara tattaunawar yarjejeniyar tsakaninta da ƙasar Kanada nan ba da daɗewa ba. yayin da mutane ke ta aika sakonnin gaisuwa da tunawa da marigayi john mccain a amurka ana ci gaba da tunawa da shi a kasashen waje ciki har da kasar da ta tsare shi a matsayin fursunan yaƙi har na tsawon shekaru biyar an harbi jirgin yaƙin da mccain ke tukawa a shekarar 1967 a vietnam amma an fi sanin sa a kasar da rawar da ya taka ta ɗinke baraka da daidaita dangantaka dangantaka da amurka a 'yan shekarun nan mutanen na ta ajiye furanni a kusa da wurin da aka gina domin tunawa da inda aka harbo jirgin da yake tukawa an kuma buɗe littafi a ofishin jakadancin amurka da ke hanoi domin jama'a su rubuta sakonnin su a ƙasar ukraine shugaba petro poroshenko ya ba da labari kan wani abin da ya faru a lokacin da shi da mccain suka ziyarci sojojin ruwan ukraine waɗanda aka kai wa buhari hari poroshenko ya ce lokacin makin bai ji daɗi ba da aka shawarce shi kada ya je wurin jiya lahadi a lokacin da ya kai ziyara lithuania Uh, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bi McCain har matsayin wato ya yabi McCain a matsayin wato abokin Isra'ila. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.

Wata tawagar binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulmin Rohingya shekarar da ta gabata da niyyar kisa ƙari dangi ta kuma yi kira da ta a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar. A wani rahoto da aka fitar yau Litinin daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva, kwamitin bincike ya ce ya kamata a tuhumi general Ming Aung hain wanda shi ne shugaban sojojin Myanmar da wasu manyan jami'an soji masu mukamin general su biyar da laifin kisan kare dangi da laifin kuntatawa bil'adama da kuma laifuffukan yaƙi. Tawagar ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tura batun kotun hukunta a wato manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ko kuma su ƙirƙiro da kwamitin binciken wucin gadi ko kotun wucin gadi ta musamman domin gudanar da binciken kan lamarin. lamarin tawagar binciken da hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta goyi baya ta ba da rahoton ne bayan tambayoyin da suka yi da bayan tambayoyin da suka yi wa ɗaruruwan mutanen Eh, wato ɗaruruwan mutane daga cikin 'yan gudun hijira rohingya su dubu da aka tilastawa barin gidajensu a yankin arewacin jihar rakhine zuwa bangladesh shaidun sun bayyana irin yadda aka gasa musu uku ba da ya hada da yi wa mata fyaɗe da ƙona ƙauyukansu ƙurmus da kisan gilla daga ƙarshe dai rahoton ya nuna cewa abin da sojojin suka aikata ya wuce ainihin barazanar tsaro. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kafin mu baku dama ku kira ku bada ra'ayinku akan ko me yasa a kasashenmu na afirka ba a cika karrama mutane da suka sadakar da rayuwansu ga kasashensu wurin bautar da kasashen nasu ba bari mu faro da wannan rahoto akan wani taro da 'yan yankin najeriya da kamaru da majalisar ɗinkin duniya ta baiwa burtaniya ta mulke su wanda aka fi sanin su da 'yan amana suka yi a yola ga dai ibrahim abdulaziz da cikakken rahoton su da waɗannan al'ummomin 'yan asalin yankin najeriya da kamar da ƙasar birtaniya ta mulka da aka fi sani da 'yan amana sun soma tarukan bita da kuma faɗakar da juna a najeriya biyo bayan taron da suka gudanar a bamen da na ƙasar kamar domin tunawa najeriya da ƙasar kamar irin yarjejeniyar da aka kula da majalisar ɗinkin duniya a shekarun baya a najeriya dai kusan ƙananan hukumomi goma sha shida ne na jihohi ke cikin wannan batu waɗannan yankuna sun kohara da yankin kananan hukumomin mubi ta arewa da mubi ta kudu sai karamar hukumar tongo da ganye da kuma kananan hukumomin Shaka kurmi da masar dauna na jihar taraba mu yi wannan abu mu mutanen mutanenmu da in muna tsoro ne yanzu dukkan mu mutane da united nation kada wani ya fita ya ce wa ba mu kasa karya ne an ba united nation hakkin da da ya ba british to wai ko me yasa suke wannan fafutukar a yanzu ga dai ta bakin wani da ya halarci taron a sunana alhaji salihu buba wafkenson ne eh makasudin taron da muka yi a nan saboda kasar wanda muke nema that is uno state of cameroon ne wanda dama ainihi ba ma cikin nigeria ba ma cikin kamaru ba fahimtar da muka yi a wannan taron da ake gudanarwa gaskiya gaskiya ɗaya ne in kayanka ne ko ya bata dole ka neme ta muna nema kuma allah ya taimaka united nation sun ba mu goyon baya saboda akwai resolution 1608 wanda aka zatas amma har yanzu ba a yi implementing ba an ba wa british ya rayar da mu a ba mu yanci ba a ba mu yanci ba amma insha Allah yanzu hanya ta budu. Ita ma dai Mrs. Tiyasa Agustin na ko cikin matan da suka halarci wannan gangami daga yankin ganye ta ce ko za su ci gaba har sai ko haka su ta cimma ruwa. Na zo ne don maganan kasanmu wanda mun san tuntunin tana nan sai dai kawai don lokacin ba mu samu yancin kai ba. To tun ya dade mu muna kokari yadda muna wahala da abin da ya kamata yadda mun shiga da ada kasadin nan wanda ba namu ba irin wahalolin da muke ciki. To tunda abin kamen ba su son mu zama a kasan to shi ya sa muna neman namu. To sai dai ku a sakonsa ga mahalarta wannan taro shugaban wannan fafutuka farfesa Martin Chuate wanda haila yau ke wa majalisar ɗinkin duniya aiki a matsayin jami'in tuntuba ta fannin diplomasiya cewa ya yi. Uh, Dole a ci gaba da faɗakar da al'umma a yanzu tunda ba tun yau ba kotun duniya ta bada hukunci kan wannan lamari kuma duk kasashen da abin ya shafa sun sani domin ko yana ma cikin taswirar duniya wasu 'yan abubuwa kaɗan wato technicality ne suka rage kuma da sannu hakanmu za ta cimma ruwa a cewar farfesa martin wanda kuma kawo yanzu lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da koshin wannan fafutuka za ta cimma ruwa ko kuma a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to da la'agai da ibrahim abdulaziz yanzu haka an sassauto da tutocin kasar amurka a sassa da dama a kasar da kuma muhimman ma'aikatan gwamnati ciki har da fadar shugaban kasa ta white house don karrama tsohon dan majalisar dattawan amurka senator john mccain wanda ya rasu a ranar asabar haka kuma an shirya dukkan tsofaffin shugabannin amurka masu rai in ba don ba wato wanda shugaba mai ci yanzu donald trump wanda za su halarci taron jana'izarsa don yabawa da kuma sadaukarwa da shi marigayin yayi a lokacin rayuwarsa farfesa adam musa malami ne a jami'an bros community college ya bayyana mana wane ne john mccain Senator McCain ababa da yawa mun ya mu koyi daga gare shi. Ah, Senator McCain gwarzo ne ya je yaki ya samu hatsari duk da haka ah, ya yi abin da ya kamata sa'an nan ya zo gida. Senator McCain da kan shi ai cikin Senate wato mutum ne da sababbin senators suka zo duka shi ke lidin shi ke shugabantansu ya nuna musu ga yadda za ku yi ya kamata mu na afirka su yi kwaikwayo da shi baya da waini nan nike ko nan nike ga fatina ga fatina a'a shi eh, kasa ya ci gaba abin da ya dame shi ke sa in mu afirka in su yi wannan kwaikwayo ka saya sayin daka ka faɗi gaskiya saboda gari ya ci gaba abin da za mu yi mu kwaikwayo mu koye gare shi kenan eh, mutum ne gwarzo ya yi kokari To a banda zancen McCain a kasashe mu baka cika ganin wato idan mutum ya yi ma kasa hidima ko ya yi ma kasa kokari ana ba shi girmama wanda ya kamata musamman a lokacin da ya bar duniya wannan kuma me kasashe mu za su iya yi akan haka eh wato gaskiya in ana yi kila ba yin yadda ya kamata yana da kyau a ringa yin shi ba su ɗaya ba a cikin tarihi su a ringa karantawa ana tunatar da yara wannan shi yawan wannan shi yawan wannan shi yawan kaga wannan kawai ma eh, abu ne na daraja ga waɗannan leaders yana da kyau mu sa wannan cikin namu program yawanci dai muna tunawa da su amma within a short period of time cikin karamin lokaci ya kamata mu ba su lokaci da dama yadda ya kamata. Abdalla wato farfesa adam musa ko kuma wato abdulrahman adam kenan wadda yake karantarwa a jami'an bros community college waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti 43 na rana a nan washington lokaci ya kai da za mu ba ku daman ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko me yasa a mu na afirka ba a cika karrama mutane da suke sadaukar da kawunansu wurin bautar da kasashensu ba amma kafin nan sai a a shakata da wannan wakar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga jihar Filato waye a Filato? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. kana magana da yin shehu dan bane daga jihar plateau shandam local government to malam shehu muna sararin ka eh, dalilin da ya sa yawancin wanda suka yi aiki ma kasa talakawa da suka fi son su su manyan 'yan siyasa su fi son a saka musu mara ne su yi sata su yi haɗa rikicin abin nan to amma talaka ne fi sanin wanda ya bauta wa kasa shi kuma talaka ba shi da abin da zai iya hidima don ya kyautatawa wanda ya yi bauta wa kasansa ni na fahimtar kenan to mun gode kwarai da gaske malam yusuf bari mu je jihar nasarawa wane ne a nasara to to alhamdulillah salamu alaikum baba makeri ah, wanda ke daga jihar nasarawa garba sale likita rediyo ne na garba agwabin domin jihar nasarawa bismillah garba duniya na sarin ka to alhamdulillah baba makeri ai kamar fashin bakin da kuka yi ne mafi yawa mu shugabanninmu na afirka su hidiman da sukan yi a yanzu hidima ne sukan yi wa kansu kawai ba wai suna yin hidima ne don al'umman kasansu ko don kasansu ba kaga kenan ya zama abin koyi gare mu tun da demokradiyyar da muke irin na kasashe waɗanda suka ci gaba ne hmm. to ci gaban mu shine a gani a duk wanda ya aiki kowane irin aikin da ya kasance ya yi wa al'ummarsa ko kasansa to wajibi ne a karrama shi kuma a wannan zan yi samu dama baba makerin to a gurguje saboda jama'a na ba hmm. zama masu gina kasansu da al'umman kasansu na gode baba makeri to mun gode kurai da gaske bari mu je jihar Neja waye a Neja Ibrahim ne wanke hula garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim bismillah to a gaskiya shugabannin mu fa tsakani da Allah ba sa kishin ainihin talakawan Najeriya gaba daya da ainihin Najeriya don saboda abin da ya sa da allah ya hukunci suna da kishi ba duk kowa ke son sai tara kuɗi ba su bukatunsu su kiyaye da ainihin abin da ƙasa take bukata su yi a mata to shi ya kamata su kiyaye a kan shi amma kuma sai ya kasance ba wannan ke gabansu ba da allah ya hukunci sun kau da wannan kawai gurin sun najeriya to ba wata ƙasa ta duniya da za ta yi mu daga dara da wani abu na ci gaba a najeriya nan kenan to mun gode kwarai da gaske bari mu koma jihar filato wane ne mutum na biyu a filato amma alaikum salam amma alaikum salam yawa mai magana bala kwamanda ne daga cikin garin bukur jihar filato to malam bala bismillah yawa to a kan gaskiya wannan maudu'i Allah ya saka da alkhairi kuma an so sa mana inda yake mana kaikayi watan maganan gaskiya ya kamata hukumomi da sauran shugabanni su sani cewa akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai jami'an tsaro da yawa wanda suka tsaya suka jajirce ma kasashenmu nan wanda har ya zamance cewa mutum ya kai gargaran da in ya riga aka ce ya bar duniya ko yana a raye ma sai a dinga walakanta su ba a daukar su da mahimmanci kuma su suka tsaya ma kasan suka yi yaƙe yaƙe akan kasar ta tsaya da tsar da kafanta sai kuma aka yi aka bar su to hmm. muna kira da hukuma su dinga duba duk iri-irin waɗannan abubuwan suna tallafa mu waɗanda ya kamata a ce an tallafa musu shine sako na bala komanda daga to mun gode kure da gaske Najeriya bari mu je jihar Kaduna Assalamu alaikum. Amma alaikum salam wa rahmatullah. sunana abubakar da aka ba sani da malam a nan cikin kare karamar hukumar kubau cikin jihar kaduna to bala abubakar bismillah yawwa hakika wannan batu idan muka dube shi yawanci ya faruwa ne daman a nan nahiyar mu na afirka saboda ainihin su shugabannin nan in maka duba da kyau za mu ga za ka ga su dinnan kamar yadda mabugawa suka abin nan hmm. mu muka muka fi san su ba manya ba saboda haka yawanci aka ake samun irin ire-iren haka ya kamata ya kamata mu afirka a ce mun ba da goyon eh, ba mu sosai a eh, eh, ɗari bisa ɗari a kan irin wannan abin musamman a ga ana ainihin karama irin wannan mutane Allah ya mun gode bari mu je jihar adamawa waye a adama abdulhamid ne daga adama to bismillah malam abdul eh abin da ya sa ba ba ba da abin nan a nan a kasanmu mu Afirka. Hmm. Saboda ba gaskiya ne ba rikon amana kuma. Na'am. Eh. To mun gode Abdulhamid daga um, Adamawa da wannan eh. yawa da wannan da wannan takaitaccen bayani da kamana kuma mai gamsarwa mun gode kwarai da gaske bari mu dauki wani daga jihar Sokoto waye a Sokoto. Assalamu alaikum ba ku matsari. Amma alaikum salam Kana magana da Aminu mai albasa da ke garin Abu Sulami a karamin ko mulkin Bodin ga Sokoto tarayyar Najeriya. To Malam Aminu bismillah. Amma ina kiran ko anan gwagwalar ne Abuja. To bismillah. Duniya na sauraren ka bismillah. a gaskiya wannan abu yana faruwa ne saboda irin rashin biyayya da ba a manyan mu. Hmm. saboda za a ga tsakanin uban gida da yaro suna samun saɓani to shi yasa ba ha ganin wannan cewa bari in karama wannan mai gida ne mm. ya min abin zan ji daɗin shi mm. bari in karama shi ko bayan rinsana. to mun gode kwarai da gaske kuma da wannan ne da kiran shi aminu mai albasa muka kawo ƙarshen kiran mun gode da waɗanda suka kira mu duka. to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a mu da wannan lokaci da mu da ku a shirin labaran wasanni na yau wanda na musamman ne domin ina yin shi ne kai tsaye daga mu na watsun labarai da ke nan Washington da yana da bako na musamman da ya zo takanar daga can Najeriya wato Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara wanda ba bakon suna bane a harkar wasannin Najeriya musamman ta kwallon kafa. Babu lokacin ma da zan tambaye ka abin da ya kawo ka Amerika wasanni za mu yi magana kai tsaye. Mu fara da wannan cece kuce da ke gudana a Najeriya game da shugabancin hukumar kwallon kafa ta najeriya na san zuwa makon jiya a mai da amaju phoenix akan kujerarsa bayan da aka sake cire chris giwa wanda kotuna suka ce a kawo shi amma da fifa ta zarewa najeriya ido sai aka mai da shi yanzu me ake ciki to alhamdulillahi banya na yi murna da ka bani dama in shigo wannan babban dandali ko zango na muryar amurka albarka kuma na muku godiya bisa ga abubuwan da kuke mana da kuma faɗakar da mutanen mu a gida kuma duniya gaba ɗaya game da abubuwan da suke faruwa na farko da ne wato abin da yake faruwa game da shugabancin ƙasa na shugabancin hukumar kwallon kafa na najeriya abu ne wanda tun farko da an bi a sannu ko kuma an yi abin da ya kamata da ba kai ga haka ba. na farko kenan na biyu kuma rigingimu na shugabanci ya ke wanda ba daidai ba wanda ya kawo najeriya inda take cikin wannan rigima eto na farko kaga shi hukumar kwallo na najeriya wato gwamnati ce ta kafa shi wanda kuma ba haka ya kamata ba ya kamata a bar ta a zaman kungiya ce mai zaman kanta kamar rotary ko kuma kamar red cross mm, wanda 'yan jama'a ne suka zo masu sha'awa suka yi wannan amma mm. sai aka zo aka yi doka a najeriya aka ce mata gwamnati ne ta kafa ta kamar da sauran masana'antu yanzu a ganin ka tsakanin amaju pinnick da chris giwa wa ya kamata a ce shi ne shugaban hukumar kwallon kafan najeriya ya an bi tsari kamar da kake su a doka a doka na najeriya eh. chris giwa chris giwa ne a kuma tsari na hukumar kwallon kafa na duniya mm. amaju pinnick to me bambancin tsare-tsaren guda biyu kenan wato na farko shine duk kasar da ta yarda cewan ta amince ta shiga harkan kwallo na duniya wato na fifa da kuma kaf wanda take afirka dole ne kai da dokokinsu in kuma kai da dokokinsu sai kai abu daya ko ka aje dokokin kasarka ko kuma ka ɗauki nasu ko kuma ka ɗauki nasu ka haɗa da dokokin ƙasarka idan ka yi abin da ya kamata sai aka zo aka samu akasari dokokin kasar tamu wanda muka yi muka je muka kafa ƙungiyar ƙwallon kafa mm. da ta dokar ƙasar mu wato ba mu barta akan waɗanda suke sha'awa suka zo suka yi ta kamar da na faɗa mm. yanzu nan kamar rotary ko abu nan ba mm. na sai muka yi ta bisa ga yadda ake yin ta a duniya mun ce mun kafa ƙungiyar ƙwallon kafa da najeriya mun kuma yadda da dokokin da fifa ta yi sa'annan kuma muna ah, Eh, muna shiga harkokinta shekaru da yawa tun 1945 mm. da aka muka shiga duk abubuwan da fifa suke muna yi so wannan ya nuna cewa kenan dole ne mu yadda mu bi dokokinta alhaji ahmed shahabu gare kenan da ya bakunce mu a nan washington dc a mu na watsu shirye-shirye da ke sashen wasan murya amurka kuma muna da sauran abubuwa da yawa da muka tattauna da shi da zamu dinga kawo muku a kwanaki masu zuwa yanzu kam nan muka zo karshen shirin labaran wasannin yau sai wata litinin allah ya kai mu mun baku lafiya to yanzu kuma sai shirin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirya fina-finai ɗan ƙasar Ukraine Ole Sansov wanda ke zaman kurkukun shekaru 20 a wani gidan kaso da ke Rasha ya kaura cewa abinci na kwanaki fiye da ɗari. Dakarun sojan ƙasar Rasha ne suka kama shi a kremeria a shekarar 2014 aka mallaka mashi takardar zama ɗan ƙasar Rasha kana aka tuhume shi da shirye-shiryen kariya na cewa ya so gudanar da ayyukan ta'addanci an yi masa wannan tuhumar ne sakamakon nuna ƙin amincewarsa da kuma yin adawa da harin da ƙasar Rasha ta kai wa gwamnati ƙasar amurka ta nuna damuwa matuƙa akan taɓarɓarewar lahiyar mr sansov a ranar 21 ga watan agusta ne mr sansov ya cika kwanaki 100 ba tare da cin abinci ba kakakin sakarta harkokin wajen ƙasar amurka heather nawart ta ce mun jajjada kiranmu zuwa ga gwamnatin ƙasar rasha da su sake shi da duk 'yan ƙasar ukraine da ke ɗaure da duk sauran waɗanda aka kama ba tare da adalci ba da ke Arasha ko kuma wani yanki na kremiyan Malamanuwar nuwar ta ce mun yi tsayin daka don ganin cewa wani wanda bai ɗauke da kowane laifi a yanzu haka na shirin mutuwa a cikin kurkukun rasha muna buƙatar jami'an ƙasar rasha su saki mr sansov domin kaucewa wannan bala'i wanda zai iya kawo ƙalubale wajen zargin ɗaukar wannan laifi Ole Sansov ya nuna ƙwazo da yin imani akan aƙidarsa a wata wasiƙa da ya rubuto daga gidan kurkuku a shekarar 2017. Sansov ya rubuta cewa ya amince da ci gaba da zama a layin masu zanga-zanga shekarar 2014 domin ingantar da mulkin demokradi a Ukraine. Zuwa na karshe da na yi a garin Maidan, mutane har sun fara mutuwa. Mahaifiyata ta ce me yasa nake ci gaba da tafiya can? Kana da ɗiya biyu sai na ce mata ɗiyana su ne dalilin da na je can. Ban so mu yi rayuwa a cikin ƙasar da ke wahal da mutane kamar bayu ba. a ranar goma sha hudu ga watan mayu ya fara kawar cewa cin abinci saboda kamun da aka yi wa wasu 'yan kasar ukraine 'yan siyasa su 60 a cikin wani kurkuku da ke rasha yana kira da a sake su mun shi kiransa in ji cewar mr nowhere lokaci yayi da ya kamata a saki waɗannan 'yan ƙasa har ma sansof su koma gida. Sharhin murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubutu zuwa editorial VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za ku iya sauran dukkanin waɗanda suka gabata a kan shafukanmu na gizo www.voanews.com/editorial. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da kasar Mexico ta yi yarjejeniyar ciniki wanda ya bar kasar Canada a matsayin saniyar ware a kokarin sauyawa da kuma maye gurbin yarjejeniyar cinikayya ba tare da shinge ba na Amurka ta Arewa da ake kira NAFTA a takaice. yayin da mutane ke ta aika sakonnin gaisuwa da tunawa da marigayi john mccain a amurka ana ci gaba da tunawa da shi a kasashen waje ciki har da kasar da ta tsare shi a matsayin fursunan yaƙi har na tsawon shekaru biyar Wata tawagar binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulman Rohingya shekarar da ta gabata da niyyar kisan kare dangi ta kuma yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar. Hukumomi a Jacksonville a jihar Florida da ke nan Amurka sun ce wani mutum dauke da bindiga ya kashe mutane biyu kuma ya raunata wasu mutane tara daga bisani kuma ya kashe kansa a wani wurin da aka shirya wasan bidiyo jiya Lahadi. Harin ya auku ne cikin wani gidan cin abinci a Jacksonville landing wani fitaccen wurin shakatawa da ke da shaguna da wuraren cin abinci a cikin garin birnin. to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gabaki daya. sai kuma da safe za ji wasu abokan aikinmu wadda za su kawo muku sauran shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc yanzu a madadin hausa maina muhammad da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan dare mr suleiman tarwale baba ya kuma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun amin salamu alaikum